saboda al'amarin rayuwata sun zanci wata sutura da kaina aka dora na wata sana'a ina su wannan muryar ta wata yarinya ce wacce ke fuskantar halin rashin kulawa daga gare iyayenta sannan take rayuwa a rariya a garin maradi irin wannan lamarin na rashin kulawa da yara ke fuskanta daga gare iyayensu sai kamari yake yi A cikin kowane titi za ku iya gamuwa da gungu-gungu na irin waɗannan yaran. Daga cikinsu wasu na bara, wasu kuma sukan faɗa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. wasu kuma har sata suke yi. Koya ma'aikatar jiha mai kula da kare hakkin yara take ganin wannan lamarin? Abin yanzu ya fara ɗaukar wani salo. Cikin gari da ka bara da sahe bara da rana bara da murice bara da daddare wasu yaran ma da uwayensu cikin gari kuma za ku gani da kwano suna yawo kama almajirai wani biyin suka yi wani abu ma sai a zargi almajiran a ce almajiran ne Salisu Isa magidanci ne mazaunin garin Maradi shi ma ya ba da nasu ra'ayin akan wannan lamarin abin da ka san Allah ya baka wani na neman ɗan da miliyar bai samu ba kai Allah ya baka amma kuma ka yi watsi da shi wani bai san cin yaron ba yanzu tahi a ce ana taro lakwal in aka samu uwaye ɗari sun zo tamanin mata ne. Maliki Malam Abdu yana daga cikin masu gwagwarmaya domin kare hakkin ɗan adam. A nan yana bayyana mana irin matsalolin da waɗannan yaran ke cin karo da su a rariya. Mun sha samun mata waɗanda aka yi mahwade baicin matsalar hwaɗe ana samun matsalar exploitation ci da gumi ga yara kuma suna fama da yunwa da kishirwa suna fama da rashin kaya yaro in ka gane shi abin sai ka rasa ma daga inda yaron ya fito. madam halima uwa ce da ke zaune a garin Maraɗi, a ganinta ko da an ce tarbiyyar 'ya'ya tara ta ne a wuyan uba mata ma bai kamata su yi ƙasa a gwiwa ba uwa za ka fara dangantawa kuma ita ce za ka fara ganin laihinta da duk da dai mahaihi uba shi ya karhi bisa kan ɗan shi amma kula in aka ce kula uwa mace ke kula da ɗanki. domin shawo kan wannan matsalar da kuma bai wa 'ya'ya mata har ma da mazan ingantacciyar tarbiyya dole sai iyaye sun kula da yaransu ta hanyar sauke illahirin nauyukan da suka rataya a kawunansu.